ɗaruruwan magidanta galibi mata masu riƙon marayu da waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da ƙungiyar adpd ta fara rarrabawa masu ƙaramin ƙarfi a unguwar tallage inda aka ƙaddamar da wannan shiri ton arba'in na shinkafa ne aka zo da su domin shafe hawayen talakawa shugaban ƙungiyar kabiru isa ya bayyana mana dalilansu na zaben wannan shiya don soma wannan aiki. Anguwar Tallagire masamman anguwa ce mai jama'a da yawa a nan cikin mai kowa ya sani kuma mun ga akwai yawan yara da mata tsofaffi a ciki tunda muna cikin raba abinci mun ka ce to ya kamata cikin siti goma sha uku da agare mu nan ya mai maɗauki siti ɗin A yau dai shinkafa za mu rabo kursan san fami iyali ɗari biyar haka e kone iyali muna son su samu buhu mai kilo hamsin. Murna a wurin mabukata ba ta misaltuwa malama maimuna wace mai gidanta ya barta da 'ya'ya sha ɗaya na daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi Allah ƙara buɗe Allah ƙara ɗaukaka. Na samu buhun shinka gashi nan gaba na kuma Allah ya saka da hairan. An gode kwarai wallahi. Buhun shinka yana yana yin abu da yawa wallahi. Shi yasa kuke gani mutane da yawa kowa ya zo bisa kan harkar shinkafa ga. Wa zai samu abinci ya ce a'a. Allah ya ƙara buɗe, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wallahi mun gode kwarai wallahi. Haka ita ma malama Gambi wata dattijuwa mai kimanin shekaru 60 a duniya ta yaba da wannan tallafi da ta ce ya zo a kan daidai a bisa la'akari da yadda abincin da za a ci ke yi wa wasu bayan Allah wuya a yau. A kan listar gwada zaman kulbuwar fuwan gone kan ba aure si sai fu kan dumo sa ku ga sabir ga talfi. Farkon safkar damana wani lokaci ne da farashin cimaka ke matukar hauhawa a jamhuriyar Nijar saboda haka kungiyar adpd ta yanke shawarar faɗaɗa ayyukan bayar da taimako zuwa wasu sassan ƙasa don ganin sauran jama'a ta mori wannan shiri wannan program na rabon abinci da gare mu za mu yi shi a yamai za mu yi shi a doso za mu yi shi a maraɗi za mu yi shi a tawa daga baya kuma idan allah ya sa kuma za a ci gaba ga sauran wasu jihohi duka gaba ɗaya kuma muna kira ga duk wasu waɗanda masu hannu da shuni a nan gida masu son a raba ma al'umma taimako mu muna nan su damƙa mana za mu ba mabukata abincin haka kenan ba kullum sai a ce sai da waje za a nemo abinci a bisa al'ada gwamnatin jamhuriyar Nijar kan aike da tallafin cimaka zuwa sassan ƙasa a irin wannan lokaci na kama ayyukan damana domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa ko kuma a wani zubin a rarraba kyauta sai dai rashin saka ido akan yadda ake tafiyar da wannan aiki kan baiwa wasu shugabanni a karkara damar su mursisi duk kuwa da cewa an saba garkame waɗanda aka samu da aikata irin wannan barna. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.